barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan da buwarar a garin maiduguri ta jihar borno a yau 19 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma a yadda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hijr to kafin mu je da ga ayoyin da za mu saurari karatunsu da kuma fassarar su akwai faɗakarwa jiya ya kamata a ce na yi to amma kuma allah ya sa na manta akwai atamfa kwanaki mun yi magana akan wata atamfa wato faɗakarwa akan wata atamfa wadda a ce aka rubuta sunan allah a ciki to kuma sai ga wata ita ma kusan ka iya cewa ta fi wancan ma duk kusan ko ina ka duba rubutu ne da sunan allah ba. ga shi nan ko ina kusan babu babu wani guri da mai kokarin a rubuta wani abu da ya shafi sunan Allah a rubutun jadin da fari hatta alaihi salam da waye da sauransu wanda kaga wannan ba ba wai daga daga wani ci aka kawo mana ita ba a an kawo mana ita daga nan kasuwa nan kasuwar eh, a cikin garin a cikin garin Maiduguri watakila da ake an kawo mana ita ne daga wata ƙasa na sai a ce eh to ai arne daman yana kin musulunci baya girma musulunci baya girma alqur'ani zai iya zai iya sayarwa zai iya sawa a jiki zai iya goge-goge da ita to ba a garin musulmi kuma musulmi su suke sayarwa kuma musulmi ake sayarwa kuma ka kai mamakin waɗanda suka yi wa odar ta ma musulmi ne to kaga idan musulmi yana yi wa musulunci haka me kuma za mu ci wato wannan musulmi ne wanda shi ya kamata ya kishin addinin nashi amma kuma babu kishi yanzu kamata yi wanda aka samu ya yi odar irin wannan yana sayarwa to gaba ɗaya a yanke hulɗa da shi ma wato ba ma kada a sayi wannan kawai ba komai ma nashi kada a saya a nuna masa cewa mu musulmi ba za mu yarda da wulaƙanci ba yana da kyau da irin wanda aka samu da irin wannan don duk dai wanda yake musulmi ya kamata da ya ga abin da zai ci zarafin musulunci ya fi kowa kyankyani ya fi kowa kyama ya fi kowa faɗa da abin amma a kar ya sama shi za a samu a cikin wannan laifi dumu dumu to babu shakka mu mu kanmu ya kamata a ce muna da wani abu da za mu iya tabukawa kun ga lokacin da aka yi a wannan abin nan katun na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wata jarida a Denmark kun ga yadda duniya gaba ɗaya aka yi hubasa irin asarar da ƙasar ta yi ba kaɗan ba to haka nan ɗaiɗai kuma ana iya musu irin wannan a ce an binciko ina ne ake sai da irin wannan din waye yake ɗaukan ɗawainiyar kawo su yana sayarwa mutane yanzu ba ƙauye in ya zo da ƙauye sai ya zai ba ruwansa saboda haka za a sa a jiki yaro zai fitsari zai yi kashi za a za a yi goge-goge da ita kaga karewar cin mutunci a ce kai musulmi ka kike cin mutuncin abin da kake girmamawa to idan wani arne wanda ba musulmi ba yayi ka ce me ai kaga baka da baka da bakin magana kuma tunda ko da kanku kun yi saura ya kamata su kansu kungiyar 'yan kasuwa din ya kamata su sa ido ya kamata su sa ido don abinda za a kawo ana sayarwa tunda har su masu yin sun gane cewa ko ko wasu bita can ne ko ma mai aka muku za ku sayar to ya kamata a sa ido akan wannan su ba za su daina yi ba matukar sun san ana saya amma na tabbata inda sun san in sun yi za ta yi musu kwantai za su sake yi ba dan ba wanda ya fi son kuɗi to suka san cewa in suka buga ba za a tsaya ba to ba za su buga ba amma in suka san cewa in sun buga za ku ko ma za su buga jin ma za su sun rika yi kenan to ya kamata har su waɗanda za su rika ɗaure wa irin wannan gindi suna kawowa a kasuwannin mu kullum suna sa malamai su ta barin abin da ya kamata su na karantar da jama'a kullum ana ta faɗakarwa kullum faɗakarwa to ya kamata kuma jama'a ku tashi ku ɗauki wani wani mataki na karan kanku Ah, banda wannan <clears throat> akwai ah, littattafai guda uku zance ah, guda biyu wanda bara mun yi nuna littafin tafsiri na na margayi shi jafar mahmud adam wanda aka fara rubuce shi da tace shi da da tsara shi a rubuce wanda aka fitar da suratu abinan da aka fitar da in tabara daga tabara zuwa nan wanda sun kusan bara din ake ta yada shi to an kashi a nan mai to kusan watanni da suka wuce na san da dama mutane ba su san ana samu a nan ba ana samu a nan akwai arba'una hadisan shi ma sharidi ne da shi marga ya yi wa arba'una hadis shi ma an buga shi shi ma yana nan ana samun shi a nan ina jin a bakin masallaci duk akwai masu masu abin nan akwai wannan littafin ra'ayoyi biyu masu hannun riga da shi ma littafin ya dan jima da bugawa kusan tun alif ɗari tara da wajen casa'in da tara aka buga shi saboda haka ya wajen abin da shekara wajen goma sha ɗaya amma duk da haka akwai saura wani yake ga mun ya kawo shi nan ra'ayoyi biyu ba su hannun riga tsakanin ahlus sunna da shi a masu limamai goma sha biyu asali wallafar abul hassan ali annadawi wani malami a kasar indiya shi ya rubuta littafi wanda na fassara shi tun lokacin ina karatu a jami'ar musulunci ta katsina wanda wasu kungiyoyi guda biyu suka buga akwai invitation to islam da kuma usman bin affan islamic trust suka buga shi ma an gaya mu cewa akwai shi a nan bakin masallaci na su ga wanda yake so mallaki na suna ɗin sai ya yi kokari ya saya kafin ta kare don babu shi akwai wanda yake tambaya ga matsayin faɗar sunan Allah ko zikiri a cikin makewayi ya ce yana da larura wanda idan ta taso masa wani lokaci a cikin a cikin banɗaki za ta taso masa larura ta jiri da juwa da waye sai ya ambaci sunan Allah sannan ya samu sauki to irin wanda in ya taso ya halatta ya ambaci sunan Allah na'am ya halatta a lokacin ka ambaci sunan Allah dan ka samu sauki ba laifi kai ba saboda ka babu komai dan ka kira sunan Allah a yanayin da kake ciki na na rashin lafiya idan aka ce wannan rashin lafiya ta taso maka sai ka sai ka kira Allah sannan abin ya yi sauki to babu laifi ka kira wani kuma yake cewa shin ya halatta mutum ya shiga ban daki da da kan waya wanda yake tattare da alkur'ani ko hadisai wato kan waya ne wanda aka zuba alkur'ani a ciki kun san kan wayoyin yanzu akwai qur'anai da tafsirai da hadisai to a ciki wani kan ma za ta samu akwai kira'a da alkur'ani kusan ta malamai wajen shida ko bakwai daban-daban su dai si musari waye duk akwai a ciki to shi ne ke tambaya ya halatta mutum ya shiga da wannan wayar a ban ɗaki to akwai bambanci tsakanin ka ɗauki abin da yake ƙur'ani ne da aka rubuta shi a takarda ka shiga da shi ban ɗaki ko aka rubuta a allo ko wani abin rubutu ka shiga da shi ban ɗaki da kuma shiga da waya waya nan ka duba za ka ganin mari ne wata kwakwalwa ce wacce ba za ka iya cewa ga rubutun a ciki ba akwai bambanci inda za ka fasa wayar babu abin da za ka gani ga shi dai in ka kunna za ka ji su yana tashi musari yana tashi amma dan ka fasa ba za ka ga karatun musarin ba saura kaga wani abu ne kawai wanda yake abinda suke cewa digital haka wasu nambobi ne kawai waɗanda sun an abin nan aka zuba a ciki za su iya translation din wannan karatun ya fito a sauki amma ba shi karatun ba ne a rubuce a ciki don kaga akwai bambanci haka ya halatta ka shiga da ita kamar kafin da muke na daya kaga ai inda za ka ɗauka ba za ka iya bambance kasa ɗin da aka ɗauki karatu a ciki ba da kasa ɗin da aka ɗauki ɗan bauro duk za ka duba za ka ga duk sai in ka ne sannan ka iya jin sautin ya bambance maka amma dai shi san fuska ka ba za ka iya ganewa ba saboda ka baka cewa wannan kasa ɗin ƙur'ani ne don haka yana da martaba irin yadda alƙur'ani rubutacce yake da martaba kamar dai da ka san mutum shi kansa ai kusan kwaikwayon kwakwalwar mutum akai idan da ka ga mutum zai naci abubuwa yanzu za ka samu mahaddata ga sunan barkatu za ka hana mahaddaci shiga ban ɗaki saboda kansa yana cike da alkur'ani kaga kan cike ke da alkur'ani kuma haka zai zo shiga ban ɗaki ya fito kuma ba wanda ya sai ce kai ya shiga ko in zai shiga ya ajiye kansa to saboda haka ka ɗauka ka ɗauka ita wannan wayar kamar kan garki ce wayar cike da alkur'ani kamar da kan garde ke cike da alkur'ani mawhaddaci zai shiga ban daki da alkur'anin sa akai amma da za ka kama shi a ce a fasa kan ai ba za ka qur'ani yana zuwa ba ita ma haka saboda haka ka kiyasta wannan da wannan a ta qur'ani a ringin tun wannan bai dace ba wato ka sa karatun alkur'ani a ringin tun ɗinka idan an bugo maka waya sai kawai a ji karatun haramain yana tashi a ji susari yana karatu kaga ana akwai akwai wasa da karatun qur'ani ya zama karatun qur'ani din ka mai da shi kawai wani abu ne da zai rika sanar da kai wai ana maka waya shi wannan shi da aikin da qur'ani zai maka wanda kuma an san ba wannan ne manufar saukar da alqur'ani ba saboda ka ya fara karatun ma bai je ko ina ba kai kokari kake kuma ka dace saboda ka ansa wayar don haka an dauko aya ba kai karshe ba ka dace haka duk abin da ya sami sunan Allah haka bai kamata a sa shi a ringin ton ba daga sa karatun Qur'ani a ringin ton gara ka sa disco ba wai tsoron Allah bane zai sa sa karatun Qur'ani a a ringin ton wannan akwai hizbi a ciki matar da take ta kaba za ta iya zuwa tarawih ko ta hajji ko sallar idi ko ta ibada makamanciyar haka a matar da take ta kaba abin da aka hana ta shine bulaguro tafiya daga gari zuwa gari ba wai cikin gari ta tashi ta je wani bukatar ta dawo ba wannan ba a hana ta ba saboda haka dan tana ta ba za ta zuwa masallaci ke sallah ta dawo amma ba za ta koma gidansu da zama ba misali ko ta ko ta tashi ta yi tafiya daga nan zuwa Kano ko ma ta yi tafiya daga nan zuwa zuwa wata jiha wannan shi aka hana ta ko ta ci za ta tafi haji saboda akwai wani akwai safar a ciki akwai tafiya a ciki amma dan shiga masallaci ko in tana da bukata a kasuwa ta shiga kasuwa ta so abu bukata ta dawo gida wannan duk ba ba wannan kuma yake cewa shi direba ne sai ya kaɗe arni har ya mutu ah, shi ne yake tambaya akwai kafara a kansa ko kuma a ya jan mun taba an ka wannan cewa ah, wanda ba musulmi ba in ka kaɗe shi ne ta biya ba magana kafara ayar da sai magana akan kafara ta zo ne a siyakin mu'mini wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata saboda haka wanda ba ba ba mu'mini ba ba musulmi ba ba a sha ai kafara akan akan rayuwarsa sai dai a biya dan uwan sadiya yadda ta kama za mu shiga tafsiri insha Allah mun zai akan ayar ta goma sha shida ولقد جعلنا في السماء بروجا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لكم له برافقين نعم الله يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة من سنة تورالي أتكن سمك wa na halin naziri sannan muka kawa saman na ga masu duba ga masu kallo wa na min kulli da rajim kuma muka tsare saman daga dukkan wani shaydan rajimin abin la'anta illa man istaraqa sama sai dai wanda ya saci ji fa atba'ahu shihabun mubin sai wani tauraro mai garwashi ya bi shi mubinin wanda yake kuma mabayyani wal arda madadnaha kuma ƙasa mun shimfiɗa ta wa alkaina fi harawasiya kuma muka sanya kafaffun duwatsu a cikinta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawdud sannan muka fito da komai komai daga kanta daga cikinta bakin wato daidai gwargwado wajen an na laƙun fiha ma'aisha sannan muka sanya muku ababen rayuwa a cikinta wa man lastum lahu bi razikin muka sanya ababen rayuwa ga wanda ba ku kuke ciyar da shi ba a nan ubangiji maɗaukin sarki bayan ya faɗi ya gama faɗa mana irin taurin kan kafirai da yadda suke ja da ayoyin Allah kuma suka ce ba su yarda da da uluhiyya ta ubangiji ba wato ba su yarda da cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abauta masa ba kuma ba su yarda da cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba su yarda da cewa alkur'ani gaskiya ba ne kuma ba su yarda da cewa in sun mutu za a tashe su ba duk ba su yarda da waɗannan ba suna jayayya a kan wannan kuma allah ya gaya mana kowace irin ma hujja za a nuna musu to ba za su yi imani ba za su san abin da za su faɗa to shine kuma sai ubangiji ya ƙara dawowa domin ya ƙara ba su ya ƙara nuna musu cewa ga dalilai nan ba ma sai an yi muku abin da kuka nema ba na cewa aiko mala'ika ba sai an yi muku wannan ba ba kuma ma sai mun buɗe saman kun tattaka kun hau ba ballantana ku karyata a'a a saman da kuke gani akwai ayoyi akwai dalilai akwai hujjoji waɗanda za su nuna gaskiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku zuwa gare shi na bautawa Allah shi kadai in ku kalli sama ita kadai za ku ga a cikinta akwai fararen dalilai waɗanda suke nuna cewa Allah shi ne ya yi halitta kuma shi ne zai kuma dawo da wannan halittar rai bayan mutuwa kuma wanda ya wannan aiki shi kaɗai ya cancanta abotawa ku kalli wannan buɗaɗɗen littafi shi ne sararin samaniya za ku ga wannan shi ne ubangiji ce wala qad ja'alna fis sama'i burujan hakika mun sanya taurari fis sama'i a cikin sama al buruj jam'i ne na burj asalin kalmar burj da larabci tana nufin wato ginin da yake babba ka ta gini sai ake kira kira burj kamar yadda Allah ya cewa qul law kuntum fi burujin mushayya bin aina ah, ma takunu yudrikukum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayya aina ma takunu yudrikukum al-maut duk inda kuke mutuwa za ta same ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wasu gine-gine waɗanda aka ƙawata. wato ko da kuna cikin manya-manyan gine-gine da yan gadi da abin da sai mutuwa ta zo ta same ku kaga buruj anan ana nufin gine-gine to asalin kalmar buruj abin da take nufi kenan wato ka ta fara gini to larabawa sun yi amfani da kalmar buruj dan su dan su yi ishara zuwa ga ga wato abin nan a manazil na rana da wata wanda ko kuma taurarin da suke as-sabita taurarin da suke tsaye guri guda to akwai a cikin taurari akwai al-kawakib as-sayyara akwai kuma al-kawakib sabita akwai wanda suke tafiya su kai su kawo akwai kuma wanda suke tsaye a guri guda to waɗanda suke tsaye a guri guda din laraba sukan kira wasu da buruj wanda anan kuma manazilu shamsi wal qamar suke wato matakan da rana da wata suke tafiya a kansu wanda ake lissafa ake lissafa awowi ake lissafa kuma watanni wanda ku ake kuma lissafa shekaru to duk da waɗannan taurarin ne ana cewa ana kiran su buruj buruj din nan guda guda goma sha biyu ne kusan tun kafin zuwa musulunci a dan adam ya fahimci akwai wannan tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafin alqur'ani ya sauka an fahimci akwai buruj an ce kaldaniyun abin nan kabilan kaldaniyun su ne suka fara fito da su karara har ma suka ba su sunaye wato guda goma sha biyu irin abin akwai alhamd akwai aljauza akwai as-saratan akwai as-sawr akwai al-asad akwai al akwai al akwai al akwai al haka da guda goma sha biyu wanda su ne Allah ya yi rantsuwar sama'i zatul buruj Allah ya rantsuwa da su na rantse da sama ma'abociyar taurarin lissafin shekara su waɗannan burutun su ne taurari da ake lissafin shekara goma sha biyu ne kamar da ka san watannin shekara goma sha biyu ne to haka su ma suke guda goma sha biyu to larabawa su ma sun san wannan wato sun samu wannan ilimin yana daga cikin ilimin da larabawa suke takama da shi ba tun kafin zuwa musulunci sun kware a kan wannan ba wani ilimi ma da za ka ce gashi larabawa sun kware a kansa kamar wannan ilmul falak ko ilmul hayar. sun kware wajen wannan saboda haka balarabe ya san yadda zai yi yawo a cikin sahara ba tare da ya ɓace ba ta aka jefa ta cikin sahara shi kenan sai kuma wani ba kai ba amma balarabe in ya shiga sahara to ba zai ma tashi tafiya ba sai dare yayi cikin dare zai tafi saboda taurarin su za su rika nuna masa direction din da yake cewa alamatin wa bin najmi hum yahtadun to larabawa sun kware da wannan shi yasa ubangiji sai yayi musu magana da abin da suka sani da ilimin da suka sani ba dauko ilimin da ba su san shi ba bare su ce mu ba mu gane ba dauko maganar ilimin likitanci ba misali ko ilimin duwar wasu ko wani abu sai aka ilimin da suka sani a ciki za su iya gane cewa eh lalle akwai Allah wallazi ja'ala shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق illa ذلك إلا بالحق وبنجي wanda وانده يكي جعل الشمس ضياء ya sanya rana ta zama haske wal qamara nuran wata kuma ya zama haske ne mai dosano hasken sa daga rana shi yasa ita haskensa aka ce diya shi kuma nashi aka ce nur bambancin diya da nur diya zaman kansa yake amma nur daga wani guri yake shigowa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila kuma ya kaddara shi yana da masaukai wato yana da masaukan da yake sauka yau abin nan wannan wata yana wannan masauki wannan wata yana wannan masauki har guda goma sha biyu li ta'lamu adada sinin wal hisab dan kusan adadin shekaru kuma kusan lissafi na da gobe kusan yau wace rana gobe wace rana jibo wace rana duk dan kusan waɗannan kuma ubangiji ya yi haka da gaskiya to ubangiji ya jawo hankalinsu da wannan domin suna da ilimin wannan sun san da wannan shi yace wala qad ja'alna fis sama'i burujan hakika mun sanya taurarin lissafin shekara burujan taurarin lishafin shekara a cikin sama wa zayyana halin nabi sannan kuma muka kawata ta wato muka kawa sararin samaniya da waɗannan taurari din naziri da waɗanda su daga kai su kalla wato bayan bayan lissafi da za ku yi da wannan taurari kuma ubangiji ya ba su wani aiki har ila yau daban shine za su yi wa sama ado ubangiji ya kawata sama da su ga lissafi za a yi da su ga kuma ado ina zayyana sana'ar duniya da zina da linkawaki mun kawata saman sama ta kusa da abin kawa da kayan ado na taurari shi ne ce ina zayyana sana'ar duniya da zina da linkawaki wa hifzan min kulle shaitanin la kulli shaytanin marid لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع الله يكفي وحفظ وحفظناها min kulle shaitanin rajim sannan muka tsare sama min kulli shaytanir rajim daga dukkan wani shaiɗan rajim abin abin la'anta kaga anan a baya ubangiji yayi magana alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu bashi kariya to cikin irin tsaro da ubangiji yake ba alqur'ani ya bashi tsaro wato har tun lokacin ma da ake saukar da shi tun lokacin da aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ana bashi tsaro hanyar da yake biyowa ba hanya bace da za a iya tsare wanda ya dauko alqur'anin a tsara wani abu a ciki ko a rage wani abu wato hanya ce take cike da masu tsaranta sannan shi kuma wanda yake wanda yake dauko alqur'anin shadidul ne mai tsananin karfi ne wanda kaga mala'ika ne aljan zai iya bugawa da shi ba ballantana ya bige shi ya kwace qur'ani ya yi kare-kare abin nan ga saman hanyar da zai biyo a tsare take sannan kuma gashi shi kansa ko da babu wannan tsaron shi kansa shadidul kuwa ne mai tsananin karfi ne ba wanda ya sai ce abin nan zo min rasi wanda yake wanda yake a kafe yake a tsaye yake wato mai cikakkiyar halitta ne ba za iya ba za iya bugawa da shi ba to kaga anan sai ubangiji yake ishara zuwa ga cewa alqur'ani ya biyo ta sararin samaniya kuma mala'ika ne kawo shi kuma sararin samaniyan nan akwai tsaro mai karfi a ciki ubangiji madaukin sarki ya sanya mala'iku a ya sanya taurari su zama suna tsaron samaniya bayan kasancewa ana lissafi da su sannan kuma ado ne da sama sannan kuma suna tsaron abin nan sararin samaniya kamar da alfi la yasma'una ila al-mala'i ala wa yuqtafuna min kulli janib akwai maradatu shayatin wato manyan shaidanu shugabannin shaidanu din sukan tafi can sama sama ta kusa kafin a sa wannan tsaro din idan ubangiji maɗauki sarki ya yi wahayinsa na abinda da zai zartar ga wani ko a shekarar ko a wani guri to in mala'iku suna tattaunawa game da abin sai su mara da su shayatsi wato manyan shaidanu kuma sai su fake suna satar shi in suka sato abinda suka ji sai su su kawo wa bokaye abokan mu'amala su kuma bokaye sai su shiga wato cin neman abincinsu da wannan su daga gaya wa mutane to abu kaza zai faru to idan ya faru kuma shi kina mutane sai su yarda cewa eh waɗannan lalle ya kamata mu rika neman shawara su akan abubuwan da za mu yi to kaga su kuma sun samu sana'a kenan to a lokacin kafin zuwan musulunci saman ba a sa mata tsaro mai tsanani ba akwai tsaron amma bai tsananta ba sai da Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fara wahayi sai aka ƙara tsaurara matakin tsaro a sama wanda shaidanu ba su taba sun san akwai tsaron amma kuma wani lokaci kawai sai suka ga saman gaba ɗaya an cika ta da abin tsaron ya ƙara ƙarfi shi ne cewa anna kunna da masnar sama fa wajannaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami al-an yajid lahu shihaban rasala suka koma suna tattauna a mun kasance wa anna kunna lamasna sama mun tafi sama fa wajadnaha muli'at harasan shadida muka same ta an cika ta da yan gadi karfafa wasu huba da taurari masu masu wutar jifa wanda ake garwashin wuta mai kuna suka ce da can mun kasance mukan zauna mu saurari magana amma yanzu duk wanda ya kuskure ya ce zai zauna to kuma zai ya jin lahu shihaban rasada zai samu tauraron da yake ɗauke da wuta yana yana jiran wato zai je ya samu mutuwar sana jiran saboda haka lokacin da suka ga haka suka zauna suka yi ta shawaro duk da suka buga duniya sai su je su samu wannan tsaro din shine suka nemi wasu daga cikin su cewa su bazu a duniya a je a binciko wai me ya faru ne a duniya yanzu aka zuba tsaro mai tsanani ba kamar da ba to shine suna yawo suna yawo har wasu suka zo makka a lokacin ko suka ji an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka koma suka ce ai ga abin da ya faru wani canji ne aka samu an aiko annabin karshe shine wasu suka zo suka musulunta wa israfna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin suka zo suka suka saurari annabi sallallahu alaihi wasallama suka ji karatun alqur'ani suka musulunta suka koma garin suka ci gaba da wa'azi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah annabi yana cewa idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha khud'ala bi qawli idan ubangiji ya zartar da wani abu a sama wato wani abin da zai farar a duniya to sai mala'iku su buga wato fukafukansu don su nuna goyon bayansu ga wannan abin da ubangiji ya zartar hukuncin da ubangiji ya yi ka annahu ka silsilati ala safwan karan wato wannan bugun da za su kamar a buga wato wata sarka ce akan falalan dutse za su za ka ji kara sosai fa iza kun zai an kulubi lokacin da aka fitar da tsoro daga zuciyarsu qalu ma za qala rabbukum waɗanda ba su ji ce mai ubangiji ya ce qalu waɗanda kuma suka ji sai su ce ma waɗanda ba su ji ba alhaqqa wa huwa al-aliyyul ubangiji gaskiya ya faɗa kuma shine madaukaki mai girma to a lokacin da suke wannan tattaunawa suke faɗar abinda ubangiji ya ce zai yi fa yasma'uha mustariqu ko sam su wanda suka je satar sauraron jin suna ke sun yi fakan suna su ji me za a faɗa da an faɗa shikenan sai su sata su kuma dama kan yi tsiri ne ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya na ƙarshe wanda zai yi fa kamfin yana sauraro da zarar ya ji an faɗa shi kuma sai ya yi ihu ya gaya wa na ƙasa da shi shi ma ya ihu ya gaya wa na ƙasa da shi to har a zo har a kawo na ƙarshe shi kuma na ƙarshe nan da nan ya ruga wajen boka ya je ya gaya masa ga abin da suka sato shi kuma boka sai ya gauraya da ƙarya ƙari saboda haka in ya baka labari dari kaga ɗaya ya faru sauran ma sai kace za su faru ba za ka kula cewa sauran duk ƙarya ba ce jirga ka yi sai ka ce tunda dai ya faɗi kaza kuma gashi ya yi to sauran ma ku sa ido za ku ga yayi yi to shine yake cewa haka za wahidun fauka akhar haka wa mustariqu sam'i haka za wahidun fauka akhar annabi ya nuna wato su masu satar jin ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya haka suke tsiri فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحرقه النبي يقول أول لو كتا wannan tauraron mai wuta zai zo ya fada wa shi wani aljanin na farko da ya saci jin kafin ya fada wa na kasansa shi ne ya kona shi saboda kaga za a sahu ba a samu komai ba wa rubbama lam yudriku ta yi kuma a jefe shi kuma bai same shi ba hatta yarmi biha ila ladhi yalihi har ya jefa wa na kasa da shi ko kuma sai bayan ya jefa na da shi sannan abin nan tauraron mai wuta ya same shi da zai huwa asfalu shi kuma ya bawa na ƙasa da san da ƙarya ɗari fa yusaddaku sai a gaskata shi saboda an ga ɗaya abu ɗaya ya faru na gaskiya fa yaquluna sai kaga mutane na cewa alam yakhbirna yawma kaza wa kaza Ya kunu kaza wa kaza fa wajannahu haqqan ba ya taɓa gaya mana cewa rana kaza da kaza abu kaza zai faru ba kuma ga ya faru sauran ba za mu yarda da shi ba sauran ba mu jira za mu ga lokaci ne bai yi ba للكلمة التي سمعت من السماء wannan kalma guda ɗaya ta gaskiya da aka jira sama kuma ta faru shikenan sai sai ta zama fitina to kaga wannan shine abinda abinda bokaye suke yi bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya zama ya tsananta sosai ko da za a samo jin to sai an sai shi aljanun sun sadaukar da ransu wani in aka jefe shi da wannan sauraron mai harshen wuta ya kone Ƙurmus wani ya jikita wani ya nakasa ba zai iya sake komawa ba shi yasa aljani kafin ya maka hidima to su kai ma fa sai kai masa duk abin da yake so ba zai yiwu ba haka kawai ba tsitsi ba ta dada shi kenan aljani kawai ya zo ya ta maka hidima yana ta maka wa wani ka ja ce wai shi rohanai ne yake gaya masa ba wani rohanai ba wani rohani bayan aiko annabi bayan annabi Suleiman da ya addu'a ya kulla kofa rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya ubangiji ka gafarta min ka ban mulkin da babu wani wanda ka ba irin sa don kai ne mai kyauta saboda haka annabi Allah madaukakin sarki ya hore masa aljanu ya sa wannan aiki ya aiki wannan ya sa wannan wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas ya sa wannan jini ya sa wannan shiga ruwa a yi su haka yake musu to banda shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sarauta ya zo da ita ba ya zo da saƙo ne kuma shi yana fifita ya zama bawa manzo sama da ya zama annabi sarki domin bawa manzo ya fi annabi sarki domin shi sarki an bashi an shi damar ya yi tasarrufi a ce gashi nan ha za a ba'una famnun aw amsik bi ghairi hisab gashi nan ka bayar kyauta ko ka hana wannan an baka kai tasarrufi akwai a tasarruful malaki da sarki da shi amma shi manzo komai zai yana jiran wahayi la yantiqu anil hawa in illa wahyu ma kaga ashe sadudat ta ga Allah da mi ka sa ga Allah ta dara ta annabi sarki shi annabi sarki an dan sakan masa mara shi ko wannan yana cikin ubudiyya ne ko da yaushe yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zafi ya zama ar al rasul annabiyul rasul ba annabiyul malik ba kamar yadda annabi suleiman da annabi dawud suke to duk da haka aga akwai sanda aljanu wato miyagun cikinsu kafiran cikinsu annabi na sallah suka ɗauko garwashin wuta za su ƙona masa mutu sahabbai ba su an kara ba sai suka zama manzo Allah ya cakumo wani abu ba su ga da ya cakumo ba suka ga ya rike wani abu sannan daga ba suka ya saki bayan an gama sallah su ce rasulullah me ka cakumo haka Kuma ka cakun wani abu kuma ka sake shi ya ce ai shaidanu ne suka zo da garwashin shaidan ne zo da garwashin wuta zai kona mun fuska ya bata mun sallah shi ne na shaƙe shi har sai da harshen sai dalalo sai da harshen sai rika taba hannuna ma na ji danshin harshen sa a sannan na sake shi Ya ce ba dan addu'ar da Annabi Sulaiman yayi ba to da na daure shi a jikin dirkan masallaci kowa ya gan shi da kansa kowa da safe zo gan shi to amma wannan addu'a annabi dan uwana annabi Suleiman yayi don haka an bar masa kayansa shi yasa ba ku taba jin wani yaki ba an ce annabi ya gayyato aljanu su zo su taya shi ko kun taba ji ba taba ba taba ji ba sai ga an gayyato aljanu su zo su taya shi haka nan ba ku taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani aljini ba ce ka je ka ce kaza ka ga ka da mun da labari sai dai ya tashi sahabbansa to kaga wani yazo ya ce shi yana sarrafa aljanu wani yazo ya gaya maka cewa shi ruhanai ne gare shi su suke masa sai bako su suke karya yake bauta musu yake kamar da Allah ce bal kanu ya'buduna aljin aljanu suke bautawa aljanu suke bauta za ka bauta aljani to shi ma zai maka abin da kake bukata kamar da Allah ke cewa yau na shirin jami'an sun mana kolin da zai na يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ألا يتشوى الجنون يا قد استكثرتم من من الإنس وتكون قتلت متاني بيوا sai aljanus ya ubangiji mun dai je da juna daɗi ne sun mana mun musu wato sun mana mu ma muka yi musu mun rama wa juna a kura a ne استمتع بعضنا ببعض da haka wani ya zo ya ce shi yana sarrafa aljani haka kawai baya bauta wa aljanin ƙarya yake na ka taɓa yadda duk wani wanda ka ga yana cewa yana da ruhanai to aljanu gare shi shayatinul jinni ne tare da shi shi kuma yana cikin shayatinul jinni saboda haka yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal alqawli ghurura kawai suke rudar bayan mutane tun kuma wannan lokacin an sanya wato tsaro mai tsanani a sama kaga ba yadda za a yi haka kawai a gani ya zo ya sadaukar da rayuwarsa haka kawai saboda kai wai ya maka ya maka abin nan to sannan yawanci ma kuma yanzu abun ma hatta wannan aljanin ma da suke sadaukar da kai din su da abauta musu wasu ma yanzu da dama yan damfara ne hatta a cikin boka ma kuma akwai yan damfara to akwai boka boka da ma shi dan damfara ne to kuma a cikin dan damfara ma kuma akwai wanda yake dan damfara shi shi shi bai da ma kowa shi ne kawai aljanin kansa bai da wasu aljanu to shi ne ubangiji maɗauki sarki ke faɗa ne illa man istaraka sam'a istaraka akwai saraka akwai istaraka saraka ya sata wato mutum ya shigo gida ba kowa ya shiga ya ɗau abin da yake so ya fita a saraka istaraka ya shiga amma yana jin ana hira ko ana motsi to zai sada a hankali a hankali yadda ba za a ji shi ba har ya sato abin da zai sato sannan ya fita to shine ma'anar istaraka din wannan ƙarin sitin da aka yi don ta cewa abin an yi shi ne a wato a cikin tsoro akwai tsoro an saɗaɗa an saɗaɗa a naɗe haka aka yaro an gane ku. ba haka in suka tashi sauraron abin da haka suke lallafa su lallafa su lallafa to amma wani lokaci ubangiji sai ya aiko wannan shihabun satin wannan tauraron mai wuta fa atba'ahu shihabun mubin sai wani tauraro mai wuta ya bi shi mubin mabayyani wanda ana ganin wani lokaci sanda za ka gan shi yub ya ya ya girma a lokacin da za ka wannan tauraron ya girma to wani shaidanin ne aka aka jeho aka jefa shi yasa Allah ce mubin saboda ana ganin sa wal arda badatnaha wannan abu ne da kuke gani a sama to sannan ku duba kasa ma kuma akwai ayan mu kasa mun shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya muka jefa wato duwar wasu wadanda suke kafe kasar a cikinta ga ta dai kasa ce kuma ƙasa ce wacce take motsi ba sai take ba amma kuma gashi kuna kuna yawo akai ba tare da kun girgiza ba to wannan duk aikin mu ne kuma ubangiji madaukakin sarki ya yi haka ne dan ya nuna wa dan adam kudurarsa wa ambatna fiya min kulli shay'in mawjud sannan muka tsirar da dukkan wani abu bakin gwargwado daga daga ita wannan ƙasa din wato dukkan wani abu da dan adam ke bukata na abinci da arziki muka kinsa a cikin wannan ƙasar sauraka tun lokacin da ubangiji ya halitta ya sanya arzikin da mutane gaba ɗaya su a cikin ƙasa sai dai a rika fitar musu shi a hankali a hankali sauraka kamar su to ne naka da ka aje abincinka na shekara sai dai ka rika fitowa da shi a hankali a hankali kana ci kana fitowa da shi kana ci to haka haka ita ma kasa take game da da halitta tun lokacin da Allah ya halicci kasa to ya sanya ta kamar khaza'in ce wato taska ce kamar rumbu ne da ubangiji ya ajiye abin da dan adam yake bukata kuma zai rika fitar masa da shi a hankali a hankali a hankali yana ci wala innakum latakfuruna billazi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام sawa'an lisa'ili har ubangiji yake cewa yanzu ku cewa Allah mai rahama a inna kula ta tafuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wanda ya halicci sama a wanda ya halicci kasa a kwana biyu billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ku rika sa masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan shine fa ubangijin halittu duka waja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu waɗanda suke suka kafe ƙasa ɗin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها sannan ya sa albarkatu a cikin kasar wa qaddara fiha aqwataha sannan ya kaddara abincin da duk dan adam zai ci a cikin kasa fi arba'ati ayyam a cikin kwana hudu ubangiji biya yi wannan saboda ka dan adam a yana kasa ubangiji yana fitar masa da shi a hankali a hankali ka duba akwai wasu lokuta da ba a san fetir ba amma baya kuma sai Allah ya fito wa dan adam fetur ɗinsa kuna nan zaune ba ku san cewa akwai a ƙarƙashin ku wani arziki ba ne sai ku gama rayuwa ku tafi sannan bayan ku sai su zo kuma sai su haƙo wani arziki ubangiji ya aji su ne wato babu wani abin da wato babu wani abu da da ubangiji bai halal bai halitta wa dan adam ba wanda zai more sai dai saboda zalincin dan adam da ba ne sai ya tattara ya rike amma ba dan haka ba wani yana nan kuɗin ya sun yi yawa wani kuma yana nan talaucin ya yi yawa da mai wancan kuɗin da ya yi yawa zai ɗan san wannan kaga sai a samu bala. wani yana nan yana ci ya ci ya ci ya ci har ya fara ma amai wani kuma yana can yunwa ya rasa yadda zai na ɗaure cikinsa da wancan mai aman ya san wannan kaga da sai a samu bala. to haka shugabanni sun tattara duke sun kwashi sun tattara ta zama tasu gaba ɗaya in an kawo kaso hudu za a raba kaso uku nasu ne kaso ɗayan ko mu raba ta to da a ce kowa za a raba a bashi nashi kowa a bashi abin nan ai kowa zai samu haka babu abin da ubangiji bai ajiye a cikin ƙasa ba wato kamar irin kasashen da muke gani kamar kaje kaje irin su so dubai kaje qatar kaje saudiya kaje kuwait ka ga arzikin arziki a wato ka ga man fetur a garin abin da nake nufi man fetur za ka ga garin yadda aka gina shi wanda man fetur ne ya gina shi da ka shiga kasar za ka ce eh, lalle wanda suna da arzikin man fetur ba wai shugabanninsu ba sa sata bane ba sa cinye dukiya suna yi suna ci dan kowane dan sarki duk sa ko ko yau aka haife shi yana da budget yana da budget in aka tashi za a yi budget to akwai nashi akwai na hutu akwai na zuwa buɗe ido akwai na makaranta akwai na waye akwai na waye duk wani duk wani amir duk wani a ce sarki dan sarki ne ballantana shi kuma sarkin ballantana ke gefe shi duk suna da ana da budget to amma za a kasa uku za a kasa hudu ne su wawa shehu hudu ukun sauran kuma sai a watsa muku ku yi ku daka wasu to kaga wannan da aka watsa muku kowa fa sai ya samu to shine kuke gani a kasa to mu da za a samu irin wannan kwaya ɗin a je watsa kowa ya samu to da ba haka ba ku duba pdf ke kan kallon lokaci ku duba irin abubuwan da aka yi eh? to kaga wani dan wani wasu yan kwabbai ne wa ake kira daga jikin aljihunka aka yi wannan to da a ce za a watsu manyan ka ba wanda ba zai samu ba to ubangiji madaukakin sarki ya sanya arzikin mu a cikin ƙasa shine yake cewa wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun komai muna fitar da shi daga cikin ta bakin gwargwado wato a aune da ka san zaka shiga taskar abin nan rumbunka posto ɗinka ka auno iya abin da kake bukata haka ubangiji yake fito muku da shi a hankali a hankali yanzu kuna ganin fetur to ba kusan kuma nan gaba mai za a haƙo a ƙasan ba ba ku sani ba saboda waɗanda suka gabace mu ba su san cewa akwai wani abu fetur a ƙasa za a haƙo shi ba to kakka zata an gama haƙe arzikin ƙasar kenan dan fetur ya ƙare ba san ko mai ne a ƙasan da ubangiji ne fito da shi nan gaba ba daidai komai ana fito da shi bakin gwargwado a aune ubangiji yana auna kowa yana ba su sai in an auna an baku to wajen ku raba ne kuma a zalimai kuma sai a sai a zalunci ana amma dai yana bayar wa shi ubangiji waja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku ababen rayuwa a cikin kasa abubuwan da duk kuke bukata muka sanya muku shi a doron kasa wa man lastum lahu birazqi muka sanya abin rayuwa ga wanda ba ku kuke ciyar da su ba dabbobi da tsuntsaye da sunan ai ba ku kuke fitar musu da abin da su ci ba kana da dabba sai dai ka sake ta ta je ta yi wa kiwo ta dawo wa yake ci da ita Allah in tsuntsaye ne kake kiwo sai dai ka sake su ka fi sai kiwo su dawo Allah ne yake ciyar da su sauraka akwai waɗannan su ma suna nan wanda ba ku kuke ciyar da su ba ubangiji ne yake ciyar da su وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين to ubangiji yana yana yi wa dan adam gori da ni'imar da ya masa wanda inda zai tsaya kalli wannan ni'ima ita kaɗai, ta isa ta sa shi ya yi wa Allah godiya ya tsaya bauta wa Allah ya daina girman kai ya daina nuna isa ya daina jiji da kai to amma ba zai yi wannan ba Allah ya ce wa in min shay'in wa in min shay'in illa indana تنزلوا إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما قادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Allah ce wa in min wato babu wani abu illa inda na khaza'inuhu face taskokin su na gurin mu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da gwargwado sananne wa arsalna riyaha lawaqiha kuma mun aika da iskokai waɗanda suke yin barbara da girgije fa an zalla minas sama'i ma'a sannan muka saukar da ruwa daga gizagizai fa asqaina kumuhu muka shayar da ku shi wannan ruwan wa ma antum lahu bikhazinin ku ba waɗanda kuke taskake shi bane wa inna la nahnu nuhyi wa numiit kuma lalle mu mu ne muke rayawa kuma mu muke kashewa wa nahnu warithuna kuma mu ne muke gado wala qad alimna almustaqdimina minkum haqiqa mun san waɗanda suka riga suka gabata daga cikin ku wala qad alimna almustaakhirin mun san kuma waɗanda suka yi jinkiri wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lalle ubangijinka shine zai tattara su da gobe kiyama innahu hakimun alim lalle ubangiji mai yawan ne kuma masani ubangiji ya ci gaba da cewa in min shay'in illa indana khaza'in babu wani abu face taskokinsa a gurin musulmi walillahi qaza'il samawati wal ard taskokin sammai da kasa a gurin Allah suke haka shi ya rike taskokin shi yake bayarwa shi yake sakin arziki wata kasa ya bata wata kasa ya hada taskar tana na a hannunsa in ya ga dama ya sauka muku da ruwa in ya ga dama ya hana ku ruwa in ya ga dama ku samu ku samu abinci wato shuka ta yake in ya ga dama kuma ya aiko muku da wani abu na fari don ubangiji shi ke wannan in ya ga dama yau ka samu gobe ka rasa ya gara ma ya ba mu wani da yawa wani ya bashi kaɗan taskar a hannunsa take taskar sammai da ƙasa a hannunsa take inda a ce a hannunku take to da an shiga uku a ce taskar wannan abubuwan da aka ruwan sama iskar shakawa lafiya a ce duk a hannunku take ku za ku rika rabawa a ce rabawa za a yi zama za a yi kasafi ko wani state a ko masa nashi kasa aida an shiga bala'i ga lalle dan adam ya yi wato ribda ciki da rowa da mammako na abin da ba na shi Allah na taƙun lau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-imlaq wa kana al-insanu qatura Allah ce ka ce da su da a ce ku kuka mallaki taskokin ubangiji mulkin ku ne ko kuke sarrafa su khaza'ina rahmati rabbi taskokin rahamar ubangiji na ce idan la amsaktum khashiyata al-imlak ya khashiyata al da kun riki kun yi mammako kun yi rowa wato kuna jin tsoron ku ciyar wa kana insanu qatura lalle dan adam matsolan gaske ne wato mai tsananin rowa ne to kaga anan ubangiji sai ya sanya taskokin a hannunsa suke bai sanya su a hannun kowa ba shi zai ba ruwa shi zai hana shi zai saki iska kowa ya shaka babu wani wanda zai ce sai ya sai ya yadda ka shaki iska ko kuma a ya kawo maka bil a ƙarshen wata saura ka shaki ita yadda kake so ba ba wanda ya sai a dafin in in an ɗauke wuta da zafi a cikin ɗaki fito waje ka sha iskar Allah ga isin ba wanda ya sai ya ɗauke wannan isa babu shi to da a ce a hannun dan adam yake to nan ma da ka shiga uku Allah ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu babu wani abu face taskokinsa suna hannun mu. wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da gwargwadon da yake sananne wato ubangiji yana saukar da shi yana bayar da shi bisa wani gwargwado sananne wani awo sananne ya ƙara wanda yake so ya rage ma wanda yake so kamar yadda yake so wannan kuma hikima ce ta ubangiji shi ya rubuta wa kataba rabbukum ala nafsihi rahma shi ya wajabta wa kansa rahama da tausayi shi yasa za ga rahamarsa a duniya ta shafi kowa da kowa da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi duk yana samun wannan rahama din babu wani wanda aka ware shi za a yi wa rahama din a nan duniya a hana wani dan haka za ga iska nan kowa da kowa shakar da yake baya hana lafiya ya ba kowa yadda za ka yi rashin lafiya ka warke haka wanda ba musulmi shi ma zai yi rashin lafiya ya warke yadda zaka fita nema ka samu haka shi ma zai fita nema ya samu yadda zaka yi shuka abin ka kai noma ka samu amfanin gona haka shi ma zai yi ya samu wataƙila ma yayi ya fi ka samu wannan duk ubangiji ne ya rubuta wa kansa wannan rama. a nan amma aka je lahira to kuma a nan ne za a yi tawari nan ne wanda ya yi kure a nan duniya zai gane kuransa ubangiji cewa arsalar riyaha lawaqiha mun aiko da iska lawaqiha wanda suke barbara suke yi wa girgije barbara wato suke masa barbara cika da ruwa kamar yadda suke yi wa wato suke ɗauko abin abin kura ta itacen da yake namiji zuwa ga itaciyar da take mace don 'ya'yanta su fito ko 'ya'yanta su yi kyau duk iska na yin wannan saboda ka za ga itatuwa akwai macen mangoro akwai namijin mangoro in ka zo ka shuka namijin mangwaro a gidanka wahala kawai za ka sha wallahi sai dai ka inuwa shi ma in kai sa'a mai inuwa ne ni na shuka wani yana nan cikin kantarewa yake ya ke shekara uku ina shan wahala daga baya na fahimci ashe namiji ne dan uwa ne to akwai namiji akwai mace to iskar wannan ita zai za ta ɗauko ƙurar da take jikin namiji ta sa a jikin wanda yake mace sai ka ga 'ya'yanta sun fito sun yi kyau to shine ma'anar lawaƙi haka nan za ta yi barbara ga shi kansa girgiji saboda abin da take kunshe da shi na ruwa wanda tururin da yake tashi daga teku na ruwa ya je haɗu a sama ya zama hadari Allah ce fa anzalna min as-sama'i ma kana muka saukar da ruwa daga sama sama ana nufin girgije fa asqayna kumuhu muka shayar da ku wannan girgiji muka shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu khazinin ku ba wanda za ku iya taskake shi bane ruwan da kuke sha ba ku iya ku taskake shi ubangiji shi yake saukar da shi shi yake aje shi in ka tona rijiya yanzu kana samun ruwa in ya ga dama gobe sai ka kabi ka daina samun ruwa baka isa ka tsare wannan ruwan baka hana shi kafewa ko kuma wani ya dole ka hana shi fitowa ba za ka iya ba taskar wannan a hannun ubangiji afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzil law nasha'u ja'alnahu ujajan fadhaltum tafakkarun Allah ya ce ba ku ga ruwan da yake sauka daga sama ba daga girgije eh. antum anzaltumuhu min almuzni ko kuka saukar da shi daga girgidan ko kuka kama girgidan kuka matsa ruwan ya zubo a nahnu almunzil ko mu muka saukar da shi babu shakka an sa ɗaya ya san ta ba sai an ba ba kai bane ba ni ba su Allah shi ne ya saukar da su ubangiji ce in mun ga dama sai mu sanya shi ya zama ruwan zarki sai mu mai da shi ruwan zarki ya sauko ga shi ruwan sama ne wanda ya fi komai tsarki ka sha kuma ka ji yana yanki maka makoshi fazaltum tafakkahun ku ta mamaki to amma sai ubangiji ya sanya shi ya zama ruwa ne wanda ya dace ka sha ka yi noma ka sha da abin hawanka ka yadda da dabbobinka to ubangiji shi yake wannan wa inna la nahnu nuhyi wa numiit mu muke kashewa mu muke rayawa yadda kuka ga ubangiji na raya kasa da ruwa to haka muke raya mutum bayan mutuwarsa wa nahnu alwarithuna kuma mu zamu ga mu ne zamu gado wato kowa zai kare ya bar ubangiji ubangiji shi kadai ne zai wani kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa sai ya tafi ya bar duniyar ubangiji kadai shi zai gaje abinda yake saman kasa da kasa sama da kasa sannan ubangiji ce wala qad alimna almustaqdimina minkum wala kad alimna almustaqirin haqiqa mun san waɗanda mustaqdimina waɗanda suka riga ku ne al'ummomin da suka rayu ubangiji ya halaka su mun san da su kuma mun san almusta'khirina wanda suka jinkirta suka jin suka jinkirta waɗanda suke nan da rai ba ba su mutu ba tun mun san da su wa inna rabbaka huwa yahshuruhum ubangijin ka shine zai tashe su gaba daya ya tattara su ranar gobe kiyama innahu alimun hakim lalle hakimun alim mai yawan hikima ne mai kuma yawan ilimi Allah madaukakin sarki ka ba mu lada gaba da muka faɗa daidai abin da muke kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in